الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuna godiya ga Allah madaukakin sarki lahul hamdu fil ula wal akhirah ya ba mu dama mun sake haduwa a masallacin Anas bin Malik a darasi na 152 cikin darussan littafin Umdatul Fiqh na Ibn Qudamah Al-Maqdisi Allah ya masa rahama yau sha biyu ga watan Rabi'u Nisani shekara 1442 bayan hijira wanda kuma shine 28 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya daga nan masallacin Anas bin Malik a nan Bauchi muke gabatar da wannan karatu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana katare mu karanta daidai mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi har yanzu muna cikin kitabul at'ima wato bayani na hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da nau'ukan abinci da nama a darasin da muka karanta a baya mun yi darussa da suke da alaka da abinci wanda ba nama ba sannan muka zo muka yi akan abinci wanda yake na nama haka ne ko yau kuma in Allah ya so za mu yi bayani akan yadda ake yanka hukunce-hukuncen yanka da ka'idojinsa da sharuɗansa da kuma ladubansa akwai matsaloli da yawa a cikin wannan matsalolin da suka shafi abubuwan da a yanzu zamanin nan muke samun abin da muke ci wanda ba mu san waye yanka ba kuma a ina aka yanka sannan da kuma abinci irin na naman da da wato ake sawa a gwangwani a zo da shi kasar mu daga wata kasar sannan da kuma bayani akan dabba da ta kasa kuma aka yanka sai dai an ce maka an yanka da sauransu ko kuma kai ne dabbar ta kasa a gabanka me ya kamata ka yi sannan wata irin dabba ce an yi yankan yankan yi da kuma wani yankan ne bai yi ba sannan da sauran waɗanda kuma suke iya yin yanka waɗanda kamar mai taɓin hankali ya yi yanka ko ɗan ƙaramin yaro ya yi yanka ko mace ta yi yanka ko kuma wanda ba musulmi ba ya yi yanka duk waɗannan suna cikin abubuwan da ya kamata mu koya a cikin wannan babi allah ya mana muwafaka bismillah بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والنبي المرسلين ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه كما أثره إلى يوم الدين أما بعد فيقول المصلي رحمه الله باب الزكاة يباح كل ما في البقر لغير زكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل إليه إلا ما يغيب في الفجر فلا يباح حتى يمتع إلا الكربان والأحوال ولا يباح من الفجري شيء بغير زكاة إلا الجراد والشحة والزكاة تنقسم ثلاثة أقسام نحر وذبح وعقل ويستحب نحو الإبل ولو ما سواها فإن نهر ما يذكر أو ذرم ما يصحب فجائز ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط أحدها تحلية المزكي وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا فأما الطفل والمجنون والسكران والنافر الذي ليس بجنابي فلا يضل بفضله الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الفرد أو إرسال الآلة بالخير إن كان ناطقا وإن كان أخرق أشار إلى السماء فإن ترك التزكية على الذبيحة عاملا لم تجد وإن تركها ثانيا خلت وإن ضرب على الخير لم يجد عمدا كان أو سهوا أفاد أن يلديه في محتل سواء كان من مليء أو قدر أو قبل أو غيره إلا السن والكفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والكفر ولو ترى في الصيد أن يصيد لمحتل أو يرسل جارحا فيجرح الصيد فإن قتل الصيد بقدر أو بندق أو شبكة أو بدل الجار والصيد بصيغته أو قلبه أو روعته لم وإن وإنسان بالإقرار أكل ما قتل بحقه دون ما قتل بعرضه وإن نصب المنازل للصيد وتم وتم فأخرج الصيد فقتلته حقه ci gaba ci gaba ci gaba yau karatu ne za a yi ta yi الفضل ويشترط في الذات والنحر خاصة شرطان أحدهما أن يكون في الحمل واللفة فيقطع الحلقوم والمرئة وما لا تبقى الحياة مع فقره الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الفرد فإن لم, فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما وأبينت فشوته لم يجل بالفجر ولا النهر وإن لم يكن كذلك عنه لما روى كعب قال كانت لنا غنم برعى بوجع فأوصرت جارية لنا شاة الموتى فبصرت حجرا فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأتت فأمر بأكلها وأما العبر فهو قتل يرسل في غير الحلقة في غير الحلق واللقة ويشرع في كل حيوان معدود عنه من الصيد والأنعام لما روى أبو رافع أن بعيرا نتبع عياه فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الغنائم أوالي كأوامر الوحش وما خلقكم منها به هكذا ولو بغير في بئر قد نحره في اي موضع من جسده كما نعم da wannan tunda kun yana da tsayi an hada babi ne da fasali duka a jere haka za mu karanta shi tare da yin bayani ne a jere a dunkule sannan daga ba mu shiga matsaloli in ba ka ba lokacin ba zai kai ba babu zakati malam ya ce babi akan azzaka azzaka shine yanka an fahimta ko wannan babi zai bayani akan hukunce-hukuncen ahkamu tazkiya ko ahkamu zaka abinda ake nufi da shi a wurin malaman fiƙi shine zabhu أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومرئه أو عقر الممتنع منه shine yanka ko sokewa da ake yi wa dabbar da ta halarta a ci namanta dabbar nan kuma wadda take rayuwa akan tudu ba ta cikin ruwa ba ta hanyar yanke wuraren da aka umarta a yanke ko kuma a soke ta ta mutu idan an gagara samun damar yin mata wannan yankan irin na shari'a an fahimta wannan shine abin da ake nufi yanka wanda kuma bayanan da za mu ji zai ƙara fito mana da wato waɗannan hukunce-hukunce in Allah ya so. to malam ya ce yubahu kullu ma fil bahri bi ghairi zaka dukkan dabbar da ke rayuwa a cikin ruwa ya halatta a ci ba tare da an yanka ba wannan ka ai karatun baya ne ko rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil bahr saboda hadisi ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa dangane da kogi ya ce alhillu mai tuhu duk abin da ya mutu a cikin kogi na abin da ke rayuwa a cikinsa ya halatta illa ma ya ishu fil barri sai dai daga cikin abin da ke rayuwa a ruwan idan yana iya kuma rayuwa ma a waje shine albarma'i wanda muka yi bayani a kanta. fala ya hillu hatta yuzakka irin wannan kan baya halatta har sai an yanka illar saratana wa nahwa sai dai kaguwa da makamantanta ita tamfa ana iya ci ko da ba a yanka ba wa ma yuba'u min albarri wa la min albarri shay'un bi ghairi zaka amma dukkan dabbar da ke rayuwa akan tudu ita kan ba ta halatta ba tare da an yanka ba illal jarada wa shibha sai dai fara da abin da ke kama da ita an ji wannan wurin a cikin nan malam ya ce dukkan dabbar da ke rayuwa a ruwa ta halatta ko da mushe ka samu shi ya sa idan da ruwa zai amayo kifaye waɗanda suka riga suka mutu in aka gani ana iya ɗaukawa a ci sannan sauran dabbobin da ke rayuwa a ruwa su ma in mutum ya same su ba sai ya yanka ba kamar yadda in ya samu mushen su ma zai iya ci abinsa ba tare da ya tambayi ta ya aka yi suka mutu ba duk da cewa akwai malaman da ke ganin cewa sai in kasan cewa mutuwa ya yi da kansa amma tun da baka san ta ya mutu ba ba za ka ci ba amma wannan zance yana da rauni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhillu maitatuhu kuma Allah ya ce uhilla lakum saydul ba'ab an gane ko zaka dukkan abin da aka samu a cikin ruwa wanda ke rayuwa a ruwan ya halatta a ci ko an same shi da rai sai dai a yanka shi saboda ya zama kar a ci shi face bayan ya mutu ana fahimta hikimar da ta sa aka ce a yanka na waje na ciki kuma ba sai an yanka ba shine dukkan abin da ke rayuwa a waje yana da damul masfush duk abin da ke rayuwa a ruwa baya da damin masu shine wannan jinin inkakken jini wanda aka yanka yake tsarfuwa wannan ana samun ta ne a dabbar da ke rayuwa a waje amma dabbar da take rayuwa a cikin ruwa jinin ta daskararre ne an gane dama irin jinin mushe ne don ka wannan baya bukatan sai kayanka an fahimta ko sannan kuma hikimomin da suka sa alhikamul ilahiyya waɗanda ɗan adam ko zai iya ganowa ko ba zai gano ba dangane da kiwon lafiyar kansa akan dabba da aka ce kar a ci sai an yanka an fahimta wannan abun tsoron da yake kan dabbobin da rana ke dukansu sannan suke rayuwa a waje suke shakar iska irin tamu ta nan ba irin ta cikin ruwa ba to irin wannan akwai cutar da take taruwa a cikin jinin da dole sai an yanka da jinin da iskar duka su fita kafin ɗan adam ya ci shi yasa Allah ya hana a ci mushe saboda in ya riga ya mutu a haka to wannan jinin da wannan iskar tana ciki bata fita ba a haka ya mutu to ɗan adam ya ci yana iya zama cuta a gare shi banda dalilai na ibada kenan to kaga a cikin dabbobi na ruwa ba sa da bukatar wannan shi yasa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhillu mai tatuhu dukkan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ayi ko ubangiji yace kar ka taba to akwai cuta ga dan adam banda cuta ta addini cuta a rayuwarsa amma ba dole dan adam ya gano ba to amma kai a matsayin ka na mumini zaka yarda sawa'un ka gane hikimar ko baka gane hikimar ba amanna bihi kullu min inda rabbina an fahimta ko wanda bai da koshin hankali irin hankali na shari'a shi zai ce sai ya gano hikimar abu idan hankalinsa bai gane ba sai ya ce ba zai yarda da shi ba an fahimta kamar irin wawayen nan masu sukan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda jiya muka yi hudu ba akan irin su wanda shi in dai ya ga labari bai kai yanda kwakwalwarsa za ta iya ɗauka kwakwalwar nasa dama na wata ce ai in ba mai wofantaccen kwakwalwa ba ba inda za a yi manzon Allah yi magana ka ce wani kai baka gane ba ai arna su ne masu cewa ma kafiran bin mata kulu, Allah ya sa mun gane to malam ya ce dukkan abin da ke rayuwa akan tudu shi ba a cinsa dole sai an yanka dukkan abin da ke rayuwa a ruwa ba a bukatar yanka shi ana iya cinsa a haka to sai ce albarmaiya dabbobi da suke rayuwa a ruwa suke kuma rayuwa a waje waɗannan duk sai an yanka su kamar yadda muka karanta a baya idan waɗanda ake ci ne waɗanda kuma shari'a ta hana ci saboda dalilan da suka zo waɗansu daban to sai a ce su ba za a ci ba kuma ba ma za a yi maganar yanka su ba an gane ko to shine malam ya ce daga cikin dabbobin da ke rayuwa a ruwa su kuma yi rayuwa a waje waɗanda ba sai an yanka ba akwai kamar kaguwa sai ce da makamantan kaguwa ai kun san kaguwa ko yawwa menene makamancin kaguwa na abin da ke rayuwa a ruwa wanda ba sai an yanka ba abin da yasa aka ce maka haka saboda ƙaguwa la dama la hasa'in kamar yadda kwari ne suke wanda jininsu baya baya gudu baya gudana an gani kar ku manta kifi da sauransu da suke cikin ruwa su suna da jini mai gudana amma jinin su daskararre ne wannan shi ko baya ma da jini mai gudana kamar yadda kwaro ne yake da zaka fasa shi ga jini ba amma kifi in ka yanka zaka iya ganin jini ai mun gane bambancin yawa to waɗanda su ya dama laha sa'in waɗannan ba sa bukatar sai an yanka su kamar mai don koɗi da masu ci na ce na rayuwa a ruwa in ba ka jin kyamar ta za ka iya ana ci a garin ku sai ka ci ba laifi ba ne an gane ko da abin da ke kama da shi to malam ya ce amma duk abin da ke rayuwa a waje sai an yanka in banda wanda shari'a ta ce ba sai an yanka ba kamar me shine ce kaljarat illal jarad kamar fara wa nahwahu da makamancinsa me makamancin fara shinge shi ma kuna ci ko to sai ku ita ci kaga shi ma ba sai an yanka ba to bai kace jare jare shi ma duk kuna ci ko Allah ya ba da sa'a malam ce wa zakatu tanqasimu thalathata aqsam ka san akwai abin da zaka ji wani yana ci amma kaga kamar ni dai kan ba zan gwada ba yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an ci da mu a gaban sa baya ci yake ci a bashi ku ci kayan ku kaga kuma wannan gyare da shingen ku ci kayan ku wa zakatu tanqasimu salatata aqsam malam yace yanka taka su kashi uku ne wato tsarin yanka a musulunci wanda ya halatta shari'a ta zo da su kashi uku ne kashi na farko shine na'arun sokewa irin wanda ake yi wa raƙumi kenan wa zabhun da yanka irin wanda ake wa sauran dabbobi wa da rauni irin wanda ake yi wa dabbobin farauta kashi nawa kenan uku ko dai raƙumi wanda ake sokewa ko sauran dabbobi waɗanda ake yankawa ko kuma namun dawa waɗanda su kuma sai dai a yi ne a harba ko a tsara a yanka a dai masa rauni jini ya zuba ko da a ina ne ya ake yin naharun shine yanka a irin na suka shine kasan wuya wannan kwarmin to shine ake sa abu mai kaifi da tsini duka biyu sai a sa sai a juya shi dama da hagu an gane sai ya yanka abubuwan da ake so a yanka sai jini ya gudana wannan shine nahru zafin kuma shine a haura sama ya je karshen saman wuyan ba nan kasa ba shi kuma sai a yanka wannan shine zafin shi kuma za a yanka za mu zo mu ji yadda ake yankawa sannan sai kuma a akurun shi shi shine da ba za a taba nan ba duk inda aka samu kawai a harba jini ya zuba wannan shi kuma Shi ne wanda ake wa dabbar da ba zai iya yi wa a yanka ba duk dabbar da take rayuwa a waje wanda akwai damar yankawa to ba za a ci ba matukar aka kashe ta ta wata hanyar ba ta hanyar yanka ko suka ba an gane amma wanda ta gagara ko da dabbar gida ce kamar yadda mu zo mu ji to ita ma wannan ana iya yi mata rauni in ta mutu ana iya ci a haka wa yustahabbu nahrul ibili malam yace mustahabbi ne idan za a yanka raƙumi a yi masa nahar shine a masa suka irin wanda muka yi bayani wa zabshu ma siwaha duk dabbar da ba raƙumi ba ita kuma a mata yanka irin wanda muka yi bayani a saman wuya fa in nahara ma yuzbahu idan mutum ya zo dabbar da ya kamata a yanka kamar rago kamar saniya kamar kaza kuna fahimta sai mutum ya mata suka irin na raƙumi ya samu wannan kasan sai ya soke a madadin ya mata yanka an gane ko au ga baha ma yun haru ko kuma mutum ya yanka abin da ya kamata a soke kamar rakumin sai mutum ya danne ya mata yanka irin yadda ake wa rago ta ja'izin ya halatta kuna fahimta wa yustaratu lizzakati kulliha thalathatu shurut yanka kowane iri ne tawa'un yanka ne na suka ko yanka ne na me na irin yanka da ake ko kuma na wannan akarfin na yi mata rauni duka akwai sharaɗi guda uku da dole sai sun cika kafin a ci naman ahadu ha sharaɗi na farko ahliyatul buzaki wanda ya yanka ya zama ya cancanta don ba kowa ne zai yanka a ciki ba a ci ba wa huwa wanda ya cancanta ya yanka a ci shine an ya kuna asilan ya zama mai hankali ne Hadiran ala zabhi wanda zai iya yin yankan eh, duka ana magana kan ahliya kenan ko musliman au kitabiyan ya zama musulmi ne ko kuma baki tabi abinda malai yake cewa nan shine sharadi na farko shine dole ya zama wanda ya yankan nan wanda zai iya yin yanka ne a ci akwai waɗanda shari'a ta ce su ko sun yi yanka ba za a ci ba waɗanda shari'a ta yarda in sun yi yanka a ci su ne mutanen da suka cika abubuwa guda uku na farko ya zama yana da hankali an gane na biyu ya zama zai iya yin yankan na uku ya zama addininsa addini ne samawi ko dai musulmi ko kuma ɗaya daga cikin masu kitabiyai masu bin littafin annabi musa a taura yahudawa kenan masu bin annabi isa alayhi salam littafinsa injila kenan kiristoci waɗannan guda uku su ne waɗanda ya halatta su iya yin yanka kuma a ci an gane ko fa amma tiflu amma kaga yaro karami wanda ya saba da maganan kabiran alad zabahi kenan kaga shi ai ba zai iya ba wal majnun da mahaukaci mai tabin hankali kaga wanda ya saba wa mai aqilan kenan wa takran da wanda yake cikin wanda yake cikin maye bugagge kenan kaga shi ma ya saba da cikin hankali wal kafirul ladhi laysa bi kitabi da kuma kafirin da ba ba kitabe ba kaga wanda ya saba da sharadi na karshe kenan fala hillu dhabihatuhu wannan in ya yanka yankan bata halatta ba ba za a ci ba yankan da karamin yaro yayi yaro kawai saboda barna ya dauko wuka sai danne kaza ya yanka irin kajin da ba sa gudun nan kuma yanka ko da yankan yayi kyau ba za a ci ba matukar yaron bai kai ya zama mumayyiz ba mumayyiz shine wanda ya kai shekarun da ya san me yake yi zai iya gane abu an aike shi yana iya tafiya ya je yayi bai yi shirme ba sannan ya san me zai cutar da shi ba sai an hana shi ba ya san me zai masa amfani ba sai an sa shi ya yi ba kun gane wannan galibi malamai suna shi daga shekara shida ko bakwai wasu kuma ce shekara tara yana danganta ga irin yaron kan akwai yaron da a shekara shida zai iya sai da babansa ma amma akwai yaron da shi kuma har ya wuce hakan ma irin wanda Allah ce wala tu sufa amwalakum ba gona ko yayan ka ba za ka ci ba kuna fahimta ko to malam yace haka kuma almajnun mai tabin hankali da mai tabin hankali da kuma astakarar wanda yake cikin maye me yasa aka ce yankan su ba zai yi ba saboda ba sa cikin hankali ba za su iya niyya ba ba a karban komi kuma a musulunci sai da niyya shi ne dalilin da yasa kake je ake kin karbar abun mai taɓin hankali da abun taɓaɓɓe saboda ba za su iya niyya ba ba su matan me suke yi ba duk wanda yake ciki ma yadda san me yake yi ba shi sa Allah yace la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun li anna sakrana la ya'lamu ma yaqul mala yace haka kuma kafirin da ba baki tabe bane kafirin da ke wani addini ko ba majusi ko kafirin da yake mushriki mai abin nan mai bautar gunki an gane ko kafirin da yake yin shirka akbar ko da yana ce shi musulmi ne duk waɗannan ba za a ci kansu ba ya kamata mu ƙarin bayani a nan ko sai mun je gaba a sani sharaɗi na biyu an yanku rasmallahi ta'ala inda zafshi shine lokacin da mutum ya zo yin yankan nan ya zama ya ambaci sunan Allah a lokacin au irsalil alati fi saidi ko kuma lokacin da mutum zai aika ko zai jefa wato wannan abin na farauta makamin farautar ko kuma dabbar farautar ya zama lokacin da zai saki dabbar ko zai saki wannan makamin ya zama ya ambaci sunan Allah a lokacin in kana nasikan idan wanda ya iya yin magana ne wa in kana akrasa amma in ya zama wanda ba zai iya magana ba ne kamar bebe share ila sama sai nuna sama sai jefa alamar cewa ya ambaci mai kenan sunan Allah fa in taraka tasmiyata ala dhabihati amidan lam tahilla idan mutum ya bar bismillah akan abin da zai yanka wajen yanka kenan da gangan to wannan dabbar bai halatta a ci ba wa in taraka ha tahiyan halat amma idan rabtan yayi ya manta zai yi bismillah sai ya manta sai da yanka kuma sai zai tuna halat to wannan ya halatta a ci wa in taraka ha ala saidi amma idan mutum ya bar bismillah kan farauta lamya ya hilla amdan kana aw sahwan wannan shi baya halatta a ci tawaun ya manta ne ko kuma da gangan ya bari duk ɗaya ne an gane ko ka bismillah ita ma tana daga cikin sharuɗa da dole sai an tabbatar da su kafin yanka yake halatta a lokacin da za a yi yankan malam ya ce a lokacin ne za a yi bismillah ko kuma a lokacin da za a jefa abin da zai je yayo farautar wani abin da zai je yayo farautar dabba ce kamar kare ko mikiya da mutum ke amfani da ita wajen yin farauta ko kuma mashi ko wuka an gane ko kibiya da zai harba to ya zama cewa ya ambaci sunan Allah a lokacin idan wanda ba zai bai iya magana ba ne to sai nuna alamar da za ta nuna haka kamar ya nuna sama ko ya alamar da a maganar kurame wannan magana tana nufin bismillah to shi wannan alamar tana nuna bismillah shike ya halatta a ci an gane wannan shi ne ce amma idan mutum ya bar bismillah da gangan to ba za a ci ba idan kuma ya bari da rafkanuwa ne to wannan ana iya ci an gane ko idan kuma wato dabban nan farautar ta za a yi to nan fa dole sai an samu bismillah ko da da rabtanwa mutum ya bari to ba za a ci ba الثالث شرطي نوى نأكو أن zakiya بمحدد ya zama lokacin da zai yanka ya yanka da abu mai kaifi sawa'un kana min hadidin duk sai ne wannan abu mai kaifin da za a yanka da shi ya zama da karfe aka yi shi au hajarin ko da dutse ne au kasbin ko da kara ne au gairihi ko ba haka ba ko ma da menene illa sinna wa zufra in banda haƙori da kuma farce waɗannan abu biyun kalli kalli rasulillah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace ma an hara dama duk abin da in aka yi yanka da shi zai sa jini ya kwarara wa duki rasmullahi alaihi kuma aka ambaci sunan Allah a kan dabbar fakul to kana iya ci laisa sinna wa zufra amma karka ci abin da aka yanka da haƙori da abin da aka yanka da farce wa yu'tabaru fi saidi an yasida bi muhaddadin Abin da ake la'akari da shi wajen halarcin a ci na abin da aka farauta shine abin da aka farauce shi da wato abu mai kaifi aursila jarihan ko mutum ya aika wato dabba da take farauta sayyar saida wanda dabbar idan ta je za ta yi rauni ta hanyar kartar ita wannan wato dabbar an gane ko da haƙorinta ko da farcinta an gane da haƙori kamar idan kare ne ko da farce kamar idan mai mikiya ce fa in katala sai da bi hajarin idan mutum ya ɗauki dutse wajen yin farauta sai ya jifa ya jefi dabbar ko tsuntsuwar au gundukin ko da harsashi au shabakatin ko da wato abin nan koma ko raga in wanda ake amfani da ita irin ta farauta din nan sai zama auƙatalar jari'u saida ko kuma dabbar da aka aika din sai ta kashe dabbar da za a farauta amma ta kashe shi ta hanyar bi sadamatihi duka da ta yi wa dabbar sai dabbar ta mutu a haka au khanqihi ko kuma ta hanyar shaƙe dabbar har dabbar ta mutu au rawatihi ko kuma ta hanyar razanar da dabbar dabbar tana razana har ta mutu lam hilla wannan ba za a ci ba bai halarta ba an gane ko wa in sada bil mi'radi ukila ma qutila bi haddihi amma idan mutum yayi farauta da gora to ana iya cin duk abinda aka kashe ta hanyar inin gorar an gane ko duna ma qutila bi arzihi banda abinda aka kashe da gefen sandar ta yadda ta dake shi ne ba ta soka ta masa rauni ba wa in nasabal manajil lissaidi, idan mutum ya kafa laujuna jami'in lauje shi ne laujuna ko to ai kun san lauje ko irin wanda ake sawa a jikin tarko sai mutum ya kafa su lissaidi a jikin tarkon farauta wasan ma da ya kafa su sai ya yi bismillah ya tafi abinsa fa aka sayda sai waɗannan laujuna da ya sa ko waɗannan makaman sai suka yi rauni wa dabbar an gane ko suka cake ta au qatalatu ko kuma ko kuma wannan abin da ya sa ta kashe shi halla to wannan ya halatta ana iya ci an fahimta ko wannan shari'i na ukun malam a ciki ya ce idan mutum zai yi yanka to ya yanka da abin da ke da kaifi duk abin da aka yanka da abin da ba kaifi ke da shi ba an gane ko ta hanyar an dake shi ne an gane ya mutu to wannan ba za a ci ba dole ya zama yanka shi ya yi kartarsa ya yi ta hanyar kaifin abin shi ne ce wannan abin da za a yanka da shi ko ya zama na karfe ne ko zama da dutse aka yi ko da kara aka yanka aka yanka da shi kai ko ma da menene inda yana da kaifi da za a iya yanka da shi ya halatta ba dole sai in abun wuka ba ne illa sinna wa zufra amma banda haƙori wannan ba za a iya yanka da shi ba banda kuma farce ba za a iya yanka da su ba saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yanka da su ya ce haƙori kan ai shi ne kuma kaga ba za a yanka da kashi ba ya ce kuma farce ai abin yankan habashawa ne mu kuma musulmi ne ba za mu yi da shi ba an gane ko sawa mun gane hikimar ko ba mu gane ba manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam shikenan ba za a ci ba in aka yanka da su kuma bai halatta ma a yi da su din to malam ya ce duk abin da mutum zai yi farauta da shi ya zama abu ne mai kaifi ko kuma abu mai tsini an gane a san bambancin kaifi da tsini shi tsini kai din ne yake da kaifin shi kuma kaifi gefen ne yake da kaifin to duka waɗannan guda biyun idan dai suka karci ko suka yanki ko suka soki dabba ta farauta to yana iya halatta a ci an gane ko amma duk abin da duka zai yi da getansa ba da tsininsa zai karta ba kuna fahimta sannan kuma ba da ba da kaifinsa zai yanka ba to shi ba za a ci ba shi yasa in ka ɗauki dutse kana iya farauta da dutse amma in ka jaka dabbar ta faɗi to fa sai ka je ka yanka idan dukan ya kashe ta an gane to ta zama kuza ba za a ci ba kun fahimci wannan haka kuma malamai suka ce akan bindiga an ka harbe ta da harsashi shi ma duka ne ai an gane karfin harsashin, wannan shi ma duka ne ta zama maukuda shi ma sai dai ka je ka yanka sau da wannan ba yanka ba ne ba kuma karta ba ne an gane duka ne to saboda haka wannan duka sai dai daga baya ka je ka yanka irin yanka da ake ta shari'a amma in ya mutu a haka an gane to wannan ba za a ci ba faslun فصل na gama ya ce wa yustaratu fi wa wan nahri khassatan shartan amma dangane da yanka da kuma sokewa an gane banda magana akar kenan banda banda na yanda wanda ake yi wa na farauta akan yanka da kuma suka akwai sharadi guda biyu da dole sai sun cika sai ka ƙara akan waɗancan kenan na farko an ya kuna fil halki wal labbati ya zama inda aka yanka din ko inda aka soka ya zama wato ko dai a a halka shine wato wannan a makoshi ko a wuya ko kuma a kasan wuyan a wannan kwarmin ya zama dole a iya wannan wurin ne duk abin da aka yi aka yanka ta kai ko aka yanka ta kafa ko ta kirji ko ina wannan ba za a ci ba fa yaqta'u al-hulquma ya zama lokacin da za a yanka an yanka al-hulqum al-hulqum shine majra al-hawa inda iska ke wucewa ne sunan wurin a cikin anan shine makogoro ko to sai an yanka shi shine na farko wal mari'a da kuma almari almari kuma shine majra ta'ami wa sharab inda abinci ke wucewa da abin sha shi kuma mai sunansa makoshi ko to yayi da makogoro da mai da makoshi suna tare ne majiral hawa wurin iska yake gaba majiral abba'an wa sharab shi kuma yake baya amma suna haɗe ne an gane sai kuma alwadajan alwadajan shine jijiyoyi guda biyu waɗanda su kuma shine majiral dam shi kuma wurin wucewan jini to su kuma suna gefe da gefen su ne alhulqum a gaba almari'u a baya alwadajani a gefen dama da hagu su kuma suna gefe da gefe wannan wurin iska wannan wurin abinci da abin sha wannan kuma wurin jini waɗannan wuraren duka dole sai an yanka su kuna fahimta madalla wa ma la tabqal hayatu ma'a qat'ihi da kuma duk abin da in an yanka to mutu abu ba zai taba iya rayuwa ba dole sai an yanka shi abin da sanadiyar yankan ne ya jawo ya mutu kenan dole sai an yanka su ne waɗannan abubuwan guda hudu الثاني na biyu an يكون fil mazbuhi hayatun yuzhibuha Azabtu. dole ya zama dabbar da za a yanka din nan ya zama tana da sauran rai lokacin da aka yanka ya zama wannan yankan ne ya karasa ta ba abin da ya same ta ne ya karasa ta ba yankan da aka yi shi ya karasa ta ko da dama za ta mutu in an bari amma yankan ya zama shi ya taimaka ya cika ta ita to sai ya zama da shi za a yi amfani na ƙarshen fa in lam yakun fihi illa ka hayatil mazbuhi idan ya zama na wannan dabbar ba abin da ya rage mata sai rayuwa irin rayuwar wanda kamar ta riga ta mutu dama ba alaman motsi a jikinta ko kaɗan wa ma ubinat hashwatuhu da kuma dabbar da kayan cikin ta an riga an ciro shi waje an yanka ta ko an farke ta ko dabba ta ta fara cin ta cire kayan hanji kayan cikin yana waje ko da tana da sauran rai lam yahilla bizabhi nahar wannan ba ta halatta ta hanyar ko dai a yanka ko a yi ko kuma a soke in ji malam Allah ya saka da alheri wa in mai yakun zalika amma in ba haka ba ne, yana nufi ba mai ba kenan in ya zamana tana da sauran rai wanda an ga alamar yankan da ya karasa sata ko kuma wato ba ta shiga wani halin da dole da ba za ta mutu kamar a ce kayan cikin ta ya fito waje ba to wannan lam ya illa ai wannan kan halla wannan ya halatta an gane ko da abdake ta ko an yi mata wani abu amma bata kai yadda aka faɗa a nan ɗin nan ba ta shura bayan an yanka ko kuma kayan cikin ta bai fito waje ba ko da kanta aka daka da wannan malam ya ce ya halatta za a iya ci saboda ya ce hadisin da ka'ab ibn ujra ya ruwaito ya ce kanat lana ghanamun tur'a bisala ya ce muna da tumaki da ko awaki waɗanda ake kiwon su a kan dutse ta absarat jariyatun lana shatan mauta sai wata baiwar mu ta tsinkayo wata tinkiya tana magagin za ta mutu fa kasarar hajaran sai sai sauri ta yanki dutse dutse mai kaifi fa zaba hata sai ta yanka ta da dutsen Ka su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zalika akan wannan dabba da aka mata haka fa amara bi akliha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurje ce kuna iya cin kayan ku an ji wannan ko malam yayi magana akan sharadi na biyu shine ya zama dabbar tana da sauran rai wanda wannan yankan ne ya karasa ta wannan duk malamai sun yarda da shi to amma malam ya ce idan ta zama ran da take da shi ba rai irin na mai rai ba ne, rai irin na yankakke ne ta riga ta suma da aka yanka ba ta yi motsi ba ya ce ba za a ci ba da kuma wanda kona tana motsin amma ka tabbatar za ta mutu shi ne an riga hancinta ya fito waje ko wani abu naka an riga an cire a cikin ta wannan ma ba za a ci ba gaba wannan magana da wanda ya faɗa ta biyu ita akwai akwai maganan waɗansu malamai da yake sun koyan haka shine cewa wato ba dole ba ne sai dabba ta yi motsi ko ta jijjiga ko ta kyafta ido kamar yadda waɗansu malamai suke cewa a lokacin da za a yanka kai dai ka samu alamar da za ta tabbatar maka da cewa wannan tana da rai kafin aka yanka saboda akwai ciwon da zai iya samun dabba ba abin da ya dame yadda ke ta amma ta shiga wani irin rashin lafiyar da yanka ta ma in za a yi ba za ta iya motsi ba haka ne sannan ko ɗan adam <clears throat> yana iya shiga wani yanayi na bacci yana da cikakken ransa amma har iya yanka shi ba zai iya motsi ba <clears throat> don haka shehun islam bin taimiya yake cewa abinda zai tabbatar da dabba tana da rai shine irin jinin da ya fito idan ka ga jini tsinkake ja ya fito da aka yanka to wannan dabbar tana da rai amma an ka ga jini bakin jini ko jinin da ba tsinkakke ne gudan jini ne yake fita ya riga ya yi sanyi ta wannan dabbar ta mutu an gane ko don haka duk abin da zai iya tabbatar maka dabban nan tana da rai kayanka yanka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma an hara dama duk abin da ya zubar da jini kaga an hara shi ne kwararar da jinin jini a eh, dabba kuwa matacciya ba za ta iya kwararar da jini ba sai dai jinin ta ya gangara ko ya zuba ba zai kwarara ba to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a iya ci ma an harar dama wa zikira sallallahu alaihi an gane wannan haka malamai suka ce ko da dabba cikinta dabbar da ka tura ta je ta kamo maka kamar mikiyar ta cike shi har ta cire hanjinsa ko karen ya mata rauni ko kuma garin kokawa da abin ya je ya yanki jikinsa ko abin da ka harbe shi da shi ya fasa cikin wani abu ya fito a waje suka ce ba za ka yi asara ba za ka iya cin kayanka wannan maganar da malam ya faɗa tana nufin fa yanzu idan mai babur ya zai buge maka dabba a kuya sai kawai hanjin ta fito ko da tana gudu ba za ka iya ci ba kenan amma ba haka bane bisa ga zancen da ya firin jaye wannan magana magana ce ta wasu malamai amma abinda ya firin jaye shine matukan dabba tana da rai aka yanka ta to ta yi kuma yanzu abin da malam din yake cewa ba zai taba yiwa ta rayu ba yasa ya gina wannan a wannan zamanin zaka ce haka ba wani halin da za a ce wai don hajji ya fito waje a wannan zamanin da aka kai na likitanci ka ce ba zai ba za ta rayu ba tabbas ana iya mayarwa a yi mata aikin da za ta iya rayuwa ko dan adam yana iya haka akwai dai halin da zai kai na raunin da ba zai iya gyaruwa ba amma akwai kuma don hajji ya fito kuma iya mayarwa a gyara an fahimta shi yasa suke cewa su malaman da suka ce kar a yi haka suka ce duk dabbar da wani abun cikinta ya bayyana to mutuwa ta tabbata a kanta don aka ba ta da wani amfani sun kuma malaman da suka ce haka suka ce za a iya cewa mutuwar ta tabbata gare shi amma ba za a ce bai da amfani ba lokacin da aka soki umar an karfa Allah ya kare yarda a gare shi ai sukan da aka masa an masa raunin da da ya sa wukar sai farka ta an gane sai zama hanjinsa ya fito waje ya riƙe haka ya tattare an gane ko da ya zo ya tabbatar da cewa zai mutu yayin da ya ga jini ya fara fitowa ta cikin hanjin amma ko a lokacin susa ana iya mayarwa da za a ɗinke idan ba a fasa hanjin ba to amma da ya ga jini ya fara fitowa ta cikin hanjin sai tabbatar da cewa zai mutu a wannan lokacin ne fa yi wasiya cewa abin nan eh, eh, ya yi wasiyarta a kan in ya mutu ga yadda za a yi sannan sallan nan sannan daga baya ya zo ya yi salla, ya yi wane ne ya ta yin abinsa don sai da ya kwana biyu kafin ya cika sai suka ce inda duk abin da a lokacin aka yi ba zai karɓi ba da za a ce wannan wasiyar ba ta yi ba matacce ne ya yi ta da za a ce sallar ba ta yi ba don matacce ne a shi kaga matukar mutum da ya mutu ba yana da hukuncin rayayye ba ka ita ma wannan dabbar tun da bata riga ta mutu ba hukuncin ta hukuncin rayayya kuma an yanka ta yanka yayi an gane ko sannan nan da yake cewa wannan baiwar ta yanka kaga ya nuna maganar yankan mace kenan an gane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ci da ka in mace ta yanka yayi ba kuma dole sai inna lalura ba wa amma al'aqal amma yanka irin ta yin rauni wanda ake yi ta hanyar farauta fa huwa al-qatlu bi jurhin fi ghairi al shine a kashe abu ta hanyar yi masa rauni amma kuma ba a wuya ba an gane ko ba ta hanyar makoshin ba wallabbati ba kuma ta hanyar wannan kwarmin wuya din ba a yi a wani wurin daban wa shi fi kulli hayawanin ma'juzin anhu yana halatta a yi irin wannan yanka ko kisa da za a iya cin dabbar a kan dukkan dabbar da ba zai iya yiwuwa a same ta a yanka ba minas saidi na daga dabbobin farauta wal an'ami har ma da dabbobin gida idan dabbar gida ya zama ba zai iya yiwa a yanka ta ba ta fi karfinku to wani ya kwanta ya je sare ta an gane ko kuma a soke ta ko a harbe ta da kibiya an fahimta in dai aka yi bismillah ana iya ci me yasa limarawa abu rafi saboda hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abu Rafi anna ba'iran nadda fa ayahu cewa wata dabba raƙumi ne kuma ya tsere aka rasa yadda za a ya kama shi kasan in dabba in ta irin wannan fushin an gane ta kangare tana iya fin karfin dan adam tunda dama ta fi karfin dan adam Allah ya saka da ita amma wani lokaci don Allah nuna muku ayar ta sai ya sa ta dawo da asalin karfin nata a gani ko dan adam zai iya to ba za ku iya da ita ba fa a ya ta gajiyar da su ba wanda ya iya ya kama ta kuma in ya je yana jin tsoron ransa fa ahwa ilaihi rajulun bi sai wani mutum ya dauki kibiya kawai ya auna shi an gane sahabatahu sai ya harbe shi ta yadda ya rike shi har ya mutu fa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna li hadhihi al-baha'imi awabit yace dama irin waɗannan dabbobi da kuke gani wata rana fa ana iya samun su yi tutsu ka awabidil wahsh kamar yadda dabbobin dawa suke yi kama galabakum minha duk wanda tafi karfin ku daga cikin su dabbobin nan fasna'u bihi za to ku yi mata in yadda kuka ga wannan yayi ku harbe ta kawai walau taradda ba'irun fi bi'ir inda a ce raƙumi zai fada a rijiya fa na nahruhu ya zama an rasa yadda za a yi a yanka an aka bar shi kuma zai mutu da ya riga ya fada sai zama wahalar da yake sha za ta iya kashe shi an gane kuma an kasa ciro shi akan kari in aka bar shi kafin a ciro zai iya mutuwa mutum ya shiga kuma ya yanka ba zai yiwu ba an gane fa juriha fi ayyi mawdi'in min jasadihi sai aka yi mata rauni a ko ina ne a jikinsa fa mata bihi sai ya mutu ta hanyar wannan raunin da jini ya zuba halla akluhu da wannan ya halatta a ci an fahimta da kuma wannan karatun kenan ga yawansa amma Allah ya sa duka mun karanta kuma ina ji ai duka bayanan da suke ciki sun fito fili sai dai kawai ɗan matsaloli waɗanda lokaci zai ba da dama mu ɗan faɗa na farko shine mun ji me ake nufi da yanka mun ji me ake nufi da suka mun ji me ake nufi da rauni irin wanda ake ta hanyar farauta kuma kowanne cewa ya halatta a ci dabba idan an yi shi a irin dabbar da irin ta ce shari'a ta ce a mata an fahimci wannan ko abu na gaba shine wannan abin duk da muka karanta shine hukuncin Allah alkur'ani shine hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi alqur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce illa ma zakkaitum duk abin da kuka samu dama kuka yanka kuna iya ci sana Allah maɗaukakin sarki ya ce mata alaikumul maita ya haramta ku ci mushi kaga ya nuna ya halatta ku ci wanda ba mushe ba kenan wanda ba mushe ba ko shine wanda aka aka kashe shi ta hanyar azzakatu shar'iyya sannan daga ciki mun ji sharuɗan da dole sai sun cika waɗannan sharuɗa idan aka samu wani daga cikinsu bai cika ba to yanka ba za a ci ba ahliyar wanda zai yankar sannan ya zama da mai aka yi yankar ya zama abu mai kaifi ne sannan kuma ya zama mutum ya ambaci sunan Allah an gane ko sannan a wajen yankan ya zama an bi ka'ida ta shari'a shine a yanka waɗannan abubuwa guda hudu wanda muka yi bayani shekul islam bin taimiya ya ce in aka samu uku daga cikin hudu za a iya ci an gane kamar mutum ya zo yin yanka sai ya yi daga gaba sai a ga wannan jijiyar kwaya ɗaya ita bata yanku ba an fahimta jijiyar ce amma an yanka ɗaya an yanka sauran waɗanda ya ce ana iya ci in an samu uku daga cikin hudu an fahimta saboda dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma an hara dama wa zikr rasulullahi alai tunda jini ya zuba kuma an ambaci sunan Allah to ba dole sai duka waɗannan sun samu sun cika ba wallahu a'lam sannan kuma mun ji cewa abinda bai yiwu a kashe shi ta hanyar haka ba sai ya zama na dole sai ta hanyar harbi ko ta hanyar yanka ko sara wannan ana iya yi amma ya zama ba duka ba duk abin da aka daka to wannan ya zama waɗanda Allah ya hana Allah madaukakin sarki ya ce hurimat alaikum almaitatu damu wal ahmar khinziri wa ma uhilla li ghairi bihi wal munkhaliqa duk wanda ta mutu ta hanyar shakewa ta rasa iska ta mutu ba za a ci ba ko ta shiga cikin tukunya an gane ta rasa iska ta mutu ba za a ci ba wal mawquda da wanda aka dake ta ta hanyar an kaɗe ta ko kuma ta je wato abin nan ta dake katanga ba ta gani ko wani abu makamanci wannan da zai dake ta ko aka jefe ta ita ce al-mawquza wal mutaraddiya da wanda ta fado daga sama ta fado daga gidan sama ko daga dutse ko daga kan bishiya wan nasiha da wanda dan uwanta dabba wato suka yi karo ya mata karo har ya kashe ta wa ma akala sabu da kuma wadda dabbar jeji ta ci ta bari to wannan duk ba za a iya ci ba illa ma zakaitum duk wani abin da aka faɗan sai wanda kuka samu yana da sauran rai sai kuka yanka to wannan ana iya ci an gane ko sannan kuma yana daga cikin sharaɗi shine ne zama an ambaci sunan Allah ambaton sunan Allah shine mutum ya ce bismillahi lokacin da zai yanka idan mutum bai yi bismillah ba to ba za a ci ba idan da gangan idan da kuskure ne ya manta ne to wannan za a iya ci in ji mafi yawan malamai amma waɗansu malamai kamar shekul islam sun ce ba za a ci ba don Allah ce wala ta'kulu min malam yuzkar ismullahi alai kamar sauran malamai suka ce za a iya ci saboda mantuwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce rufi an ummati al khata'u wan nisyan kuma rabbana la tu'akhidna in nasina da ka zancen da ya rinjaye shine in dai kuskure ne sahwan ne wanda da zai yi sai ya manta ta wannan ana iya ci wallahu ala an fahimta ko sannan kuma sai abin nan sai waɗansu yan matsaloli mun ce muku yankan mace da yankan yaro inda yana da hankali duk za a iya ci an fahimci wannan ko sai kuma naman da duk ka gani kana jin shakka waye ya yanka shin na musulmi ne ya yanka wanda ya cancanta a ci kansa ko ba musulmi bane ya yankan nan kana jin shakka to irin wannan in ya zo ka yi la'akari da daga ina ya zo in a garin musulmi ne kawai ka ci abinka in a garin mutanen da ba musulmi bane amma kana jin shakka an fahimta kuma akwai ahlul kitabi kana ji cewa ko dai ahlul kitabin ne to nan kai amfani da hadisin Nana Aisha Allah ya kare yarda gare ta yana cikin sahih bukhari an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama nama yana zuwa mana daga wurin mutanen da muna shakka yaya sun yi ambaci sunan Allah ko ba su ambata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce udkuru antum ismallahi wa kulu ku ku ambaci sunan Allah sai ku ci amma wanda ka tabbatar da cewa murde kan aka yi ko shakewa aka yi ko duka aka yi wannan ba za a ci ba an fahimta ha kuma waɗanda kake da tabbacin an sa abu na na'ura ne na shokin ko wanda abinda zai fasa kan ko aka harba to wannan ba za a ci ba ko aka masa allura wannan duk ba za a ci ba ana fahimtar wannan shi yasa idan nama ya zo maka daga garin mutanen da ba musulmi ba sai ka yi la'akari da mutanen nan wasu irin mutane ne idan ahalul kitabi ne kana iya ci amma idan ya ka tabbatar da cewa yanka suke yi yanka kala biyu ne ko yankan da aka saba a yanka dabba ɗaya ko kuma yanka na inji wanda za a iya sa dabba ɗari ko dubu a lokaci ɗaya iya yanka su matukar wanda zai yin a lokacin da zai kunna ya ce bismillah shikenan amma idan ahalul kitabi ne shi to ba sai ka tabbatar da ya ambaci sunan Allah ba don Allah ya san ba za su ce bismillah ba amma ya ce a ci ana fahimtar wannan amma in musulmi ne dole sai ya ambaci sunan Allah wala ta'kulu imma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafis an fahimta sannan malamai suka ce ya bai halatta ba sanya wa dabba duk abin da zai gajiyar da ita kafin a kashe kamar shokin din da ake sawa amma in ya tabbata a kimiyance cewa abun sauƙaƙa mata mutuwa zai yi to wannan ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi ya ce wal yurih zabihatahu an fahimci wannan ko sai kuma laduban da ake alkura da su a wajen yanka shine na farko mutum ya ce bismillah ya hada da Allahu akbar wannan bismillah shine wajibi Allahu akbar din ba dole bane na biyu shine ba a so mutum ya amfani da wukar da bata da kaifi ya ta dirzawa makaruhi ne in an yi hakan in dai jini ya zuba za a iya ci abu na uku shine makaruhi ne mutum ya wasa wudar a gaban dabbar annabi sallallahu alaihi ya ce kar ku sa a gaban dabbar saboda duk yana daga cikin alama ce ta tausayi akan dabba kar ka wasa wukar da zaka yanka ta a gabanta sannan abu na hudu shine ba a so a yanka ba ta alƙibla ba ya zama ka kwantar da ita ta fuskar alƙibla sannan ladabi na biyar shine wato ya zama mutum in ya yanka ya jira dabbar sai ta gama yin sanyi kafin ya yanka ko ya karya wuyan amma tana ciki ya yanka da ta ƙara ba kuma ya karya wuyan to bai kamata ba in mutum ya haka za a iya ci amma gaskiya ya saba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal yuri ya hutar da dabbar abin nan ladabi na ƙarshe akan wannan shine idan wato dabbar na rakumi ne to a tsaye ya kamata a soke shi amma in sauran dabbobi kuma a kwantar da su a gangan jikinsu an gane a gefen hagu na gangan jikinsu saboda shi ne zai sa su rika kallon alƙibla an fahimta shi kenan sai mutum sai yanka waɗannan su ne manya-manyan matsaloli waɗanda lokaci zai ba mu dama mu faɗa duk abin da kafiri ya yanka inda ahalul kitabi bane ba za a ci ba duk abin da ya tabbata mutum ya aikata abin da ya fitar da shi a musulunci ya yi ridda shi ma in ya yanka ba za a ci ba ya yi ridda ta hanyar fita a musulunci faro-faro ko ya faɗi ko ya aikata abin da ke fitar da shi a musulunci a shirkul akbar to wannan ma in ya yanka ba za a ci ba wallahu alam abin da ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh